وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إغواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي من البركة مسلاتي واللقاء لكن نجكين قلن بوتي أجار بوتي أولا يمتي نلا ربا yau 21 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa 1439 wanda kuma ya zo daidai da shida ga watan shida shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsirin surati taha inda za mu tashi akan aya ta 30 shida gabanin haka ga kaɗan daga cikin tambayoyi da muka samu wani uwa ya rubuto yana tambaya game da mahaifiyarsa ya ce wadda ba musulma ba ce wadda suka taso ƙarƙashin kulawarta shi da 'yan uwansa ya ce dukkaninsu sun yi aure ya ce shi kaɗai ne ya rage wanda bai yi aure ba ce wanda mahaifiyar tasu ta yi musu tarbiyya ta uwa da za ta yi waɗanta duwar abin da yake na bukatunsu ta yi musu kuma ta kula da har addininsu takan tashe su su yi sallah su je islamiyya da duk sauran abubuwan da ya kamata ta yi musu duk da cewa ba musulma ba ce to yake cewa yana son ta a ransa fiye da yadda ke son kowace mace a raye sai kuma yake jin maganar malamai dangane da wato bai halatta cewa ka so wanda ba musulmi ba fiye da yadda kake son dan uwanka musulmi to shine yake son yaji ji menene sa soyayya iri biyu ce akwai soyayya ta ɗabi'a akwai kuma soyayya ta addini soyayya ta ɗabi'a ita ce wadda take tsakanin iyaye da 'ya'yansu ko 'ya'ya da iyayensu ko take tsakanin wani da wanda yake kyautata masa wannan soyayya ce ta ɗabi'a dukkan rai an halicce shi yana son wanda yake daɗaɗa masa yana son wanda yake kyautata masa wannan ba ita ce musulunci ya hana a samu ba don wani wani abu ne da ya fi ƙarfin ɗan adam ya iya control a kansa Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta ko ya halatta musulmi ya auri wadda ba musulma ba ya auri ba yahudiya ko ba nasariya bisa ga sharuɗan da ya gindaya wanda kuma an sani cewa aure ba zai yiwu ba sai da soyayya tunda har aka halatta masa ya aure ta kaga ba za a ce kuma an haramta masa ya so ta ba domin ba zai aure ta ba ma sai don yana santa wanda kuma soyayya tana daga cikin jigon hikimar shar'anta mana mu aure Allah ce waje ala na kuma waddatan wa rahma Allah ya sanya soyayya tsakaninku da tausayi wato soyayya tsakanin mazaje da matansu daga shi kansa ubangiji subhanahu ala ya ambaci soyayya tsakanin ma'aurata kuma ya san akwai wannan kuma ya halatta wanda ba musulmi ba ya auri wanda yake wacce take wanda yake musulma ya auri wacce take ba musulma ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya girma karkashin kulawar baffansa abu talib dukkan abinda da uba ya kamata ya yi wa ɗansa abu talib ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama abin abu talib ya yi wa annabi ya fi abinda mahaifiyarka ta yi maka domin ya same shi cikin abokan gaba makiya amma ya tsaya tsayin daka wajen ya ba shi kariya ya yarda ya sha wahala saboda ya kare ɗan uwansa annabi sallallahu alaihi wa sallama duk da cewa bai imani da shi ba wanda har ya zo mutuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi sha'awar a ce ya yi kalmar shahada kafin ya mutu amma haka ba ta samu ba saboda wasu shaidanu da suka tsaya suka yi tsayin daka su masu su ga cewa ya mutu ba da kalmar shahada ba da ƙarshe ya mutu akan cewa yana kan addinin babansa abdulmuttalib to mu duba faɗar allah subhanahu wata'ala da ya saukar akan wannan batu allah ce innaka la tahdiman ahbabta walakin allah yahdi ya sha. na la tahdi man ahbabta kai baka shirya da wanda kake so wa annabi yake so Abu Talib Allah ya tabbatar da soyayyar da annabi yake masa to kaga ba musulmi ne amma annabi ya so shi so na ɗabi'a wannan ba yana nufin ya fifita soyayyarsa akan sauran mu'minai ba amma dai so ne na ɗabi'a so ne na na ainihin ɗa ga ubansa da ba shi ya haife shi ba amma shi ne a matsayin ubansa haka babu laifi don kaso mahaifiyarka so irin na ɗa ga uwarsa so na addini shi ne sanda za ka yi wa mutum saboda addininsa kuma ka yi sha'awar ya yi samu nasara a cikin abin da yake kokarin yadawa ko da kuwa addinin ka kai zai tutu wannan shi aka hana amma ba so na ɗabi'a ba saboda ka da aka ce ka ƙi kafirai ba wai ana nufin duk inda ka gansu ka ainihin gaya musu bakar magana game da kake gaya wa abokin faɗanka ko ka ɓace su ba a'a Allah cewa ka kyautata musu ma ce la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin Allah ce Allah baya hana ku game da mutanen da basu yaƙe ku ba kafiran da basu yaƙe ku ba basu hore ku daga gidaddajin ku ba ku kyautata musu ku duba ku ga yadda Allah subhanahu wataala ya amfani da kalmar albir wanda ita ce ake amfani da ita wajen biyayya ga iyaye a ce birrul walidai shine isa matuka ko tattara alkhairi mai yawa aka ce ka yi wa wanda ba musulmi ba matukar kana zaune da shi lafiya to kaga wani alama ce ta kusanci da juna duk da cewa wannan ba yana nufin cewa idan wani abu ya tashi da ya shafi addini ka goyi bayansa ba ko ka so addinin sai ya rinjaye ko ka so ya yi nasara akan addininka in kai haka to soyayyar ta zama haramtacciya shi ne abin da ake nufi saboda ka don ka so mahaifiyarka saboda irin tarbiyyar da ta baka da kulawa da ta baka so na ɗabi'a ba wai so na addini ba ba wai kana fifita addininta akan naka ba kuma da za ka yi iyayenka wacce take da irin wannan halaye masu kyau kuma ba ta sanya wa musulunci tsana ba da za ka iya ƙoƙarin ka kai da 'yan uwanka ku ga cewa kun karantar da ita musulunci ku yi mata addu'a Allah subhanahu wata'ala ya shigar mata da shiriya a zuciyarta da yana da kyau kada ku gajiya ba ku sani ba ko ta kasance cikin waɗanda Allah ya so shiryar ba lalle ba ne ka iya cin nasara to amma ka gwada annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da Abu Talib ya zo yana kwance kan shimfidarsa ta komawa ga Allah duk da haka bai fi rai ba har sai da iga ya cika za ka kafa da rai ci gaba da nuna wa mahaifiyarku musulunci nuna mata irin kyakkyawan tsari da musulunci yake da shi kuma ku ci gaba da nuna mata biyayya da za ta fahimci cewa musulunci ba yana nufin wato ya sanya tsiyayya tsakanin iyaye da 'ya'yansu ba to watakila wannan ya sa zuciyarta ta karkato muna yi mata addu'a Allah ya shirye ta Allah ya ganar da ita Allah ya haɗa ku da ita gaba ɗaya cikin wani addini sai wani da yake tambaya cewa shi injiniya ne wato architect ne ya ce suna zane-zanen gidaje kuma ya kasance Ah, ah, suna da kamfani da suke aiki tare da banki wajen su sai fili ah, su gina gidaje a ciki wato estate sannan yayin da suka sai filin sukan haɗa kai da banki sannan kuma a tallata wa mutane bayan an zane gidajen ga irin yadda suke ga yadda ɗakunan za su kasance ga yadda girman gidan zai kasance sai a tallata wa mutane da mutane sukan saya idan sun saya za su biya 40% 40 cikin 100 na kudaden wannan gidaje sannan bayan an gina ba za a mallaka mishi makulli ba sai bayan wata shida sannan sai ya ci gaba da biyan sauran kaso 60 din cikin 100 bayan ya shiga gidan to shi da yake tambaya kasancewar kamfanin takan sa farashin gidajen har da ribarta sai a yi amfani da wannan kaso 40 cikin 100 da aka fara biya wajen gina gidajen sauran cin-cin cikin ɗari da za su biya daga baya kuma za su biya daga baya kuma yana cikin ribar kamfanin to tambayar sa nan shine shin wannan zai iya shiga cikin faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa la tabi ma laysa indak kada ka sayar da abin da baya tare da kai idan bai halatta a sayar ta wannan sifa ba to yaya hukuncin mai saya wadda ita ce tambayarsa gidajen kasancewar laksan da za a zo a yi cinikin babu su a takarda kawai suke an gama zana su an samu filin da za a gina su wadda za a gina ga zanensu ga yadda za su kasance to amma duk da haka za a sayar da su a haka ce to shi abinda yake tambaya ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabi ma laysa indak ko ma la tamlik kada ka sayar abinda baka mallaka ko ba abinda baya tare da kai shi da abinda fuqaha suke cewa bai'ul ma'du abinda babu shi ba a sayar da shi to yaya wannan cinikin da babu gidajen a wannan a gurin malamai shi suke kira al-istisna bai aqdul istisna shine ka biya kuɗi don a yi maka abu daidai yake da ka biya kuɗi a maka gado ko ka biya kuɗi a yi maka ƙofofi ko wunduna babu su sanda za ka zo ku yi cinikin amma ka ga yadda samfurinsu yake sai ka ga yadda suke ko an kwatanta maka ko ka gani ko wasu ana da irinsu ko a hoto a nuna maka ceto ga yadda suke sai ka ceto a yi min gaba da deposit a ci gaba da aiki ba da bambanci da wannan yadda ka san makeri za ka je ka gaya masa bukatar kai kera maka ko kafinta ka gaya masa kana son gadaji ko kayan ɗaki ya yi maka daidai ke da wannan ba su da bambanci wani ana kiran shi bai abin nan akudu na malamai sun yi ta saɓani akan bai'i ne ko ko ijara ce ciniki ne ko ko haya ce ijara shi ne ka ɗau ma'aikace ma'aiki ka biya shi wasu suna sa shi cikin ciniki wasu suna sa shi cikin ijara ala ayi halin ijma'i ne wajen malamai kan halaccinsa cewa halal ne yana daga cikin abin da aka yi aka yi togaciyarsa daga ka'idar haramta sayar da abin da baka da shi saboda bukata ana da bukata in aka ce an haramta wannan wato yarjejeniyar da cinikin to za a shiga cikin kunci a ce kafinta ba za ka abin da ba sai ya yi abin sannan ka zo ku yi ciniki to za a shiga cikin kunci wace makeri dole sai ya kera abin sannan za ka zo ka saya a da can kafin abubuwa su yi faɗi sukan buƙaci takalma misali sukan buƙaci kayan shimfiɗa na ɗakuna akwai irin wani tun kafin musulunci ya zo akan je a samu makeri a gaya masa abin da ake so ya kera ko a samu abin nan a ko baduku wanda zai yi maka takalma ko wani abu irin wannan da fatu suna irin wannan cinikin musulunci da ya zo bai hana ci gaba da shi ba shi ya sa malamai sai suka yi masa babinsa sai suka ba shi sunansa daban suka ce al'istisna al'istisna shi ne ka nemi a yi maka wani abu in an yi maka bayan ka faɗi ga yadda kake so an yi maka shi kenan ka ba da kuɗin ba dole ka ba nan take ba amma dan ka ba da wani abu daga ciki to ba laifi ba ne <clears throat> wannan ciniki baya da laifi ana iya ci gaba da shi ba wani abu ina ga gudun kada mu cinye lokacin za mu ci gaba da karatu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التاريخ التابوت فقد فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني Allah subhanahu wata'ala ya ce qala qad utita su'laka ya Musa yace haƙiƙa an baka da ka tambaya ya kai Musa wala qad mananna kamar marratan ukhra kuma haƙiƙa lalle mun yi mun maka wata ni'imar a wani lokaci can daban iz auhaina ila ummika ma yuha lokacin da muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka da abinda muka yi wahayi da shi alikzi fihi fit tabuti cewa ki jefa shi cikin akwati fakzi fihi filiyanmi sannan ki jefa shi a cikin kogi falyulqihi al yammu bis shi kuma kogi sai ya jefar da shi a gaba akan abin akan gaba ya akhudhu aduwwun li wa lah maƙiyina kuma maƙiyinsa ya dauke shi wa alqaitu alaika mahabbatan minni kuma na sanya maka farin jini daga gare ni wali tusna'a ala aini kuma domin a tarbiyance ka a gaban idona Allah subhanahu a anan yana faɗa mana cewa ya ansa wa annabi Musa alaihi salam dukkanin addu'o'in da yayi wannan don a ƙara nutsarwa da annabi Musa alaihi salam zuciyarsa ya ƙara fahimtar cewa Allah subhanahu wata'ala yana tare da shi kuma a can baya ai yayi masa abubuwa da yawa ya masa baiwa iri-iri ya masa ni'imomi daban-daban ba tare da ya roƙa ba to ballantana kuma yanzu ya roƙa wanda ya kula da shi a can baya ya tarereye shi ya tattale shi ya alkinta shi har ya kawo zuwa yanzu babu shakka zai ci gaba da aikin tashi domin yana daga cikin kyan kyautatawa idan ka fara ta to ka ci gaba har sai ka ga inda karfin kai kare bare ubangiji subhanahu wataala ni'imarsa da kyautayinsa ba ta da ƙarshe ba sa karewa ma inda kuma yan wa ma inda Allah abin abinda ke gare ku shi yake karewa amma inda abinda yake wajen Allah wanzaje ne dawwamamme ne ba karewa yake ba to ubangiji subhanahu wataala anan kamar yana ƙara kwantarwa da annabi Musa alayhi salam hankalinsa ne cewa ya kwantar da hankalinsa duk dai abubuwan da ya roƙa a baya din nan ya roƙi abubuwa na cewa ubangiji ya buɗe ƙirjinsa da cewa ubangiji ya sausauta lamarinsa ya roƙi allah subhanahu wata'ala ya warware masa kullun da yake kan harshensa yadda za a fahimci maganarsa ya kuma roƙi Allah subhanahu wata'ala ya karfafe shi ya karfafa gwiwarsa da ɗanuwansa uwansa Haruna ya sanya shi shi ma annabi wanda zai hada su a cikin wannan aiki domin ya samu waɗanda za su yi aikin to Allah subhanahu wata'ala ya ce to duk waɗannan bukatun da ka roƙa ya Musa mun yi maka saboda ka mun karfafe ka da ɗanuwanka uwanka kamar yadda ka ce ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون saboda haka kai da ɗan uwanka mun baku wata fawa da wani ƙarfi wanda ba za su iya isa zuwa gare ku ba fir'auna da jama'arsa ba za su iya kaiwa gare ku ba kuna tare da ayoyinmu da mu'ujizozin da muka baku da kai da waɗanda suka bi ka ku ne za ku yi rinjaye to shine Allah subhanahu wata'ala ya gaya wa annabi musa alaihissalam cewa dukkan bukatun da ya roƙa ya ba su a sheikh al'allama nasiru sa'adi rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa yana cewa wannan roƙo da annabi musa alaihissalam ya yi yana nuna cikar saninsa da allah cewa mutum ne wanda ya san allah sani ba kankani ba kuma yana nuna cewa mutum ne mai zurfin hankali da zurfin tunani yana nuna cewa mutum ne da ya san al'amura yadda suke kuma yana nuna cewa mutum ne da yake sanin abin da ya fi dacewa ya roƙa a wajen Allah subhanahu wata'ala ya ce saboda wanda duk za a ɗora masa alhakin kiran mutane da shiryar da su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala musamman ma idan wanda za a kirawo zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya zama na mutum ne mai taurin kai mai tsaurin kai jabberi a zalimi irin su fir'auna wanda suka cika duniya ko suka cika al'ummarsu a wani lokacin da girman kai to irin wannan mutum babu shakka annabi musa alaihissalam ya fahimci cewa yi wa wannan mutum irin wannan wa'azi yana buƙatar yalwar ƙirji yana buƙatar allah ya yarwata ƙirjinsa yalwa cikakkiya ta yadda zai iya jure dukkan wasu baƙaƙen maganganu da cutarwa da zai ji daga bakinsa sannan kuma yana buƙatar ya zan yana da harshe wanda yake cike da fasaha wanda zai iya isar da saƙon da yake so ya isar ta yadda za a fahimce shi bal a irin wannan wuri ma a irin wannan makami in ji shi imam al'alama nasiru sa'adi yake cewa ana fa buƙatar mutum ya zama wanda zai karɓi irin wannan aiki da annabi musa a.s. ya karɓa lalle ya zama mutum ne mai iya magana wanda zai iya bayani har a fahimci bayaninsa wanda zai iya fito da hujjarsa fili ce musamman ma an san cewa wato fir'auna zai yi ta kawo shubuhohi zai yi ta ƙoƙarin yadda zai kaucewa abinda annabi musa a.s. yake ƙoƙarin a faɗa masa don haka ana bukatar ya zama yana da harshe yana da fasaha yana da azancin magana wacce da ita ce zai kyautata gaskiya ya fito da ita cikin kyakkyawar kama har a gane ita wannan gaskiya a karɓe ta ya yi bayanin karya ya faɗi ya nuna muninta har a fahimci muninta a guje ta ceto yana buƙatar wannan sannan kuma yana buƙatar ubangiji subhanahu wata'ala ya sauƙaƙe masa al'amuransa domin kowane abu ya zo masa ta inda ya kamata ya biyo masa sannan ya yi kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da hikima da kyakkyawan wa'azi da jayayya wacce ta dace mafi kyau ya yi wa mutane mu'amala kowanne gwargwadon yadda ya kamata a mu'amalance shi ya ce kuma babban abin da yake da bukata a irin wannan gagarumin aiki da allah ya ɗora masa shine ya samu masu ba su shawara na gari waɗanda za su taimaka masa domin idan miliyoyi suka yi yawa to wannan yana taimakawa wajen isar da gaskiya har ta je kunnen duk wanda ya kamata ta je kuma a fahimce ta to annabi musa salam ya roƙi waɗannan abubuwa duka saboda buƙatu ne masu mahimmanci ƙwarai da gaske allah kuma subhanahu wata'ala ya ce ya bashi mala ya ce idan ka dubi yanayin annabawa da manzanni waɗanda allah ya aika su zuwa ga mutanensu za ka ga cewa babu shakka sun tattari irin waɗannan sifofi waɗanda annabi musa salam ya nemi cewa allah subhanahu wata'ala ya yi masa mafificin annabawa wanda ya fi kowa samun irin waɗannan wannan tagomashi da tallafi daga Allah shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kam yana mataki na ƙoli babu wani annabi da ya samu siffa ta kamala ya samu yalwar ƙirji ya samu fasahar magana da azancin zance da mataimaka waɗanda suke taimaka masa a bisa isar da gaskiya kamar annabi sallallahu alaihi wa sallama duk wanda yake gabaninsa da wanda zai zo bayansa to ba zai samu irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ba Allah ya ce wa annabi Musa alaihi salam wa laqad mananna alayka marratan ukhra kuma lalle hakika mun yi maka wata ni'ima a wani lokaci can daban anan ubangiji subhanahu wataala yana gaya masa cewa ya anshi addu'arsa sai kuma yake tuna masa cewa wannan ba shine karan farko ba akwai sanda ma ba addu'ar kai ba amma mun maka baiwa iri-iri lokacin da baka nuna bukatar ka ba amma mun fahimci kana da bukatar saboda haka muka kawo maka tallafi muka kawo maka agaji muka kula da kai to wanda duk ya kula da kai a lokacin da kai baka ma san ya kake ba ya zai kasa kulawa da kai a lokacin da ya ka zama mutum kuma har ya dora maka aiki irin wannan babu shakka zai kula da kai fiye da ma yadda kake tsammani a nan ubangiji subhanahu wata'ala ya yi wa annabi musa salam hujja da kulawarsa da ya yi masa lokacin yana jariri yana jariri ubangiji subhanahu wata'ala ya tsare shi daga kaidin fir'auna da makircinsa bai je hannun zabaniyawan fir'auna sun yanka shi ba ubangiji ya kubutar da shi har ya girma kuma ya kubutar da shi bayan abin da ya faru tsakaninsa da da eh, bakibde kashe bakibde ya gudu ubangiji ya tserar da shi to wanda ya masa wannan babu shakka zai ci gaba da kulawa da shi musamman yanzu ya zo ya ba shi wani aiki wanda yake gagarimi ya zaɓe shi ya bashi manzanci don haka zai ci gaba da kulawa da shi to babu shakka wannan akwai nitsar akwai akwai wato kwantar da hankali ga ga ga shi annabi ga shi annabi Musa alaihi salam cewa ya kwantar da hankalinsa duk irin abin da ya san zai bukata Allah subhanahu wataala zai masa domin isar da wannan sako kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama wala sawfa yutika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna Allah ce zai Allah zai yi ta baka har sai ka yarda har sai ka gamsu ka ji cewa eh lalle dukkan bukatun da kake da su Allah ya maka sai Allah ya tuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya masa yana yaro shi alam yajidka yatiman fa'awa ba ya same ka maraya sannan ya tattaro ka ba ya baka gurin da aka rike ka aka rene ka aka kula da kai wajadaka dhallan fahada ya same ka marashin shiriya baka san shiriya ba amma ya baka shiriya ya baka alqur'ani wa wajadaka a'ilan ya same ka baka da komai fa aghna ya wadatar da kai to ashe tunda yayi maka wannan babu shakka zai yi maka kyautar da sai ka yarda ba da ka rabu ka fitar fatarda to shine kamar haka yake a nan ma qad utita su'laka ya musa wa laqad mananna alayka manatan ukhra an baka duk abin da ka tambaya ya Musa kuma daman can mun yi maka maiwa iri-iri mun yi maka ni'ima iri-iri babu shakka mai da baiwa na hakika shine Allah subhanahu wataala shi yake wa bayansa baiwa da falalarsa yake wa bayansa baiwa waɗanda suke sama da waɗanda suke ƙasa ubangiji subhanahu wataala shi yake ba basu bi na minnatihi shi yake ga dama ya ba su da falalarsa da rahamarsa don haka ubangiji subhanahu wata'ala shine yake da ikon ya goranta wa kowa ba wani wanda yake da ikon ya goranta ba wani sai Allah saboda me saboda shine yake baka bi mahdi abin rahmatihi wa minnatihi ba tare da ya duba wani abin da shi zai amfana ba ko wata bukata a'a haka kawai zai yi maka da tsantsar rahamarsa da tsantsar kyautarsa yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin Allah ce suna goranta maka cewa sun musulunta to kauyawa da suka zo suka shiga musulunci har gorantawa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sun shiga musulunci kamar sun kara masa yawan jama'a sauraka suna nuna masa wanan to shine Allah yake cewa suna maka wannan gori ya ce balillahu ya munnu alaikum Allah ne zai goranta muku eh, balillahu ya kulla ta munnu alayya islamakun ka ce kada ku goranta mun musuluncinku ka gaya musu kada su yi maka goron musuluncinsu balillahu ya munnu alaikum Allah ne zai goranta muku an hada lil iman wanda ya shirya da ku ga imani wanda da ku ba mu'mini bane ya nuna muku imani in kuntum sadiqin to da haka Allah subhanahu wataala anan kamar a can a wani guri Allah subhanahu wataala a cikin suratul safat Allah yake cewa laqad mananna ala Musa wa Harun ay wa najaynahuma wa qaumahuma min al-karb al-azim wa nasarnahum fakanu humul ghalibin Allah subhanahu wataala yace wa laqad mananna ala Musa wa Harun kuma lalle tabbas hakika mun yi ni'imar mu mun yi baiwan mu ga Musa da Haruna wa najaynahuma wa qaumahuma min al-karb al-azim muka tsirar da su da musa da haruna da mutanensu banu isra'ila daga wani babban bakin ciki shine irin abinda fir'auna da jama'arsa suke kuntuka musu Allah ce ya kubutar da su daga wannan wa nasarnahum fakanuhumul ghalibin muka taimaka musu muka taimake su suka zamo su ne suka yi rinjaye haka nan ubangiji wata wataala ya gaya wa ainihin banu isra'ila tun farko cewa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wani ja'alhumul warithin muna kuma nufin za mu yi baiwanmu ga waɗanda aka nuna musu fin ƙarfi a bayan ƙasa su ne banu isra'il da fir'auna da jama'arsa suka nuna musu fin ƙarfi wani ja'alhum a imma mu dawo mu sanya su su ne shugabanni wani ja'alhumul warithin mu sanya su ne za su gaje ƙasa kuma haka allah subhanahu wataala ya musu wannan baiwar wanda da suna cikin wani hali na rauni na ƙasƙanci na tozarta da wulaƙanta amma ɗan cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ubangiji su wani wata'ala ya sanya su su ne sama su ne a cikinsu aka samu annabawa aka samu sarakuna it kala musa li ni'matallahi alaykum ja'ala fikum anbiya wa wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin Allah ya ce annabi Musa alayhi ya ce wa mutanansa ya mutane na ku nitira ni'imar da ya muku idh ja'ala fikum anbiya yadda ya sanya annabawa a cikinku babu wata al'ummar da Allah ya aiko annabawa da manzanni a cikinta kamar banu isra'il sun fi kowa yawan annabawa Allah ya fitar da annabawa yawa daga cikinsu waje alakun buluka ya sanya ku sarakuna ku rika riƙe kasashe kuka kafa masarauta ka zo cikin kankanin lokaci sai gashi kun kafa masarauta ainihin a abin nan a masar kun kafa masarauta a isra'il a falastin a sham allah ya muku wannan kaga wannan baiwa ce da ubangiji subhanahu wataala ce zai musu kuma ya cika alkawarinsa ya yi musu a wurasan alkawmin ladina kanu yustad'afuna masharik al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha وتمت كلمة ربك الحسنى isra'ila بني إسرائيل بما marna ودمرنا ما wa يصنع فرعون وقومه kanu ya يعرشون ubangiji subhanahu wataala ya faɗa wa banu isra'ila wannan cewa ya musu baiwa iri-iri akan wannan zaka ubangiji ce yake wa mutane baiwa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa da ya ji korafin ansar an kawo wata dukiya annabi sallallahu alaihi wa sallama sai raba muhajirun sai bai ba wa ansar ba dukiya ce ta fai'i akwai bambanci tsakanin dukiyar fai'i da dukiyar ganima dukiyar ganima dukiya ce da wadda suka je suka yi yaƙi aka same ta to su ne za a ba su kashi hudu a ciki humusi kuma na Allah ne da manzansa ya sanya su a inda ya kamata to amma dukiyar fai'i wannan tana hannun annabi sallallahu alaihi wasallama sai yadda ya ita ita dukiyar fai'i ita ce dukiyar da aka samu ba ta hanyar yaki ba ba a yaki kowa ba Allah subhanahu wataala ya sa aka same ta to wannan an danka ta ne a hannun annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasa ta yadda yake ganin ya kamata saboda haka ya dubi al-muhajirun a lokacin ya ga su suka fi kowa ga galabaita yaga cewa to bara ya taimaka musu da wannan dukiya to wannan ta sa wani kaikayi a cikin zukatan al'ansar. ya aka yi aka ba aka zo aka raba dukiyar da su ba ba su komai ba shine annabi ya tara su ya tashi ya musu ba. shige yake cewa alam ajidkum dhullalan fahadakumullahu bi alam ajidkum alatan fa agnakumullahu bi qalu allahu wa rasuluhu amannu duk sanda ya faɗa sai allahu wa rasuluhu amen. ce ba ashe ban same ku marasa shirya ba batattu Allah ya shiryar da ku ta hanya ta ashe ban same ku ba ku da komai ba Allah ya wadata ku ta hanya ta duk sanda ya faɗi waɗannan maganganu sai su rika cewa allahu wa rasuluhu amannu Allah da manzansa su suka fi kowa damar su goranta sauraka suke da damar su ce an yi to Allah shi yake yin wannan amma da manzanni suke cewa qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadi kushin da da da al'ummomi suke gaya wa manzannin su in antum illa basharun mithluna ku ba wasu bane face mutane ne kamar mu da me kuka fi mu to shine manzannin suke ba su ansa cewa eh mun yadda mu mutane ne kamar ku ba mu taba cewa mu ba mutane bane ba mu ce mu mala'iku bane ko mu aljanu bane mu mutane ne in nahnu illa basharun mithlukum mu mutane ne irin ku walakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadihi sai dai Allah yana yin baiwa yana baiwarsa ga waɗanda ya so daga cikin bayinsa sauraka mu Allah ya yi mana baiwar wahayi ya aiko mu mu zo mu sanar da ku abinda ya aiko mu da shi saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana falalarsa yana rahamarsa bi mahdi ihsanihi wa rahmatihi da tsantsan rahamarsa da tsantsan ihisaninsa hatta 'yan aljanna in suka ji daɗin aljanna abinda za su tuno kenan baiwar da Allah ya musu har suka kasance cikin aljanna wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina fawqana azab as-samum sai sashin su ya fuskanto juna wato su fuskanci junansu suna tambayar juna suna cewa lalle mun kasance kafin wannan damar kafin wannan lokacin mu gamu a cikin aljanna mun kasance cikin iyalanmu cikin fargaba muna tsoro shin ibadar da muke Allah yana karba ko baya karba ya za mu kasance a gurin Allah famanna Allahu alaina sai Allah ya yi mana baiwa fa waqala samu ya tsare mu azabar wato wuta mai tsananin zafi saboda haka suka nuna irin haƙƙin Allah da yake kansu na su ji tsoronsa da kuma baiwar da ubangiji subhanahu wata'ala ya musu don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi alamun alamul khalqi fi kowa sanin Allah subhanahu ta'ala kuma ya fi kowa soyuwa a gurin Allah subhanahu wata'ala don haka fi kowa sanin wane ne Allah subhanahu ta'ala dukkan wata ni'ima da kake fandam fandam a cikinta tabbatar da cewa daga Allah ne shi ya ga dama ya baka bi mahdhi ihsanihi wa rahmatihi wa manni shi ya ga dama ya baka hatta gidan aljanna gobe kiyama zai baka ne da wannan falalar tashi ba wai dan kayi abinda za a ce dole sai an baka gidan aljanna ba na'am ubangiji ya ce yi kaza yi kaza shi kuma zai cika maka alkawari to amma duk abinda za ka yi to abinda zai maka ya ninninka ba haɗi ko kaɗan tsakanin abin da za ka je wa Allah da shi na ayyuka da kuma sakamakon da zai baka shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya fi kowa da'a ga Allah ya fi kowa bautar Allah amma yake cewa lan yadkhula ahadun minkum aljannata bi'amali babu wani ɗaya cikin ku da aikinsa ne zai shiga aljanna wanda zai ce aikinsa shi ya saya masa aljanna babu shi sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah har kai ma ya aikin Allah annabi ya ce wala ana illa an ya ni Allahu bi rahmatihi har ni sai dai idan Allah ya ainihin lullube ni da rahamarsa da falalarsa wannan shi zai shigar da ni aljanna shi yasa ya tabbata a cikin sunan abi dawud da yana musadrak na hakim hadisi tabbatacci. annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha law azzaba ahla samawatihi وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم, وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته lahum khairan min a'malihim annabi sallallahu alaihi wasallam yace da Allah zai azabta waɗanda suke sama duka da waɗanda suke ƙasa duka da Allah zai azabta su wato aje lahira Allah duk ya tattarkata su gaba daya ce a zuba su jahannama annabi yace la'azzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum da ya azabtar da su ba yana mai zalinta su ba da babu zalunci a cikin yayi haka ya ce kuma idan ya ji kansu walau rahimahum da kuma zai ji kansu gaba daya lakarat rahmatuhu lahum khairan min a'malihim da rahmat da ya musu tafi dukkan ayyukansu to da wannan ubangiji subhanahu wataala yake mana mu'amala shi yasa Allah subhanahu wataala ya tuna wa annabi Musa a.s. salam abinda ya masa a baya yace ka tuna abinda ne eh, walakad mananna alayka marratan ufura haqiqa lalle mun yi maka wata ni'ima a wani lokaci can daban shine iz auhayna ila ummika ma yuha lokacin da muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka da abinda muke wahayi da shi wato ubangiji subhanahu wataala yayi wa war annabi Musa alayhi salam wahayi bayan ta haife shi a daidai lokacin da ake kashe 'ya'ya maza Ah, lokacin da fir'auna ya ba da odar cewa dukkan wani wanda za a haifa a cikin 'ya'yan banu isra'il 'ya'yan banu isra'ilawa a kashe shi saboda jin tsoron cewa kada su yi ƙarfi su yawa su zo ko su yaƙe shi da kansu ko kuma su haɗa kai da abokan gabarsa su yaƙe shi su kwace sarauta daga hannunsa domin isra'ila suna da gadon abinda suka gada na annabawa haka suna karantawa a cikin ainihin abinda suka gada na suhufi ibrahim cewa ga gashi a irin alkawuran da allah ya musu da haka wannan ya je kunnan fir'auna sauka sai ya firgita ya ji cewa to in ya bar waɗannan mutane suka yi ƙarfi babu shakka wata rana za a yi taho mu gama da shi ko kuma idan abokan gaba suka kawo musu hari su koma su shiga cikin abokan gaba a za su a kwace mulki daga hannunsa na haka sai ya fitar da oda cewa to yanzu da zarar aka haifi ɗa namiji a kama shi a kashe shi a yanka shi ‘ya'ya mata kuma in su ne to a basu suka girma a kamo su zo su yi mana aikace-aikace mu bautar da su nabi harun an haife shi gabanin wannan doka ta fito ka shi ba ku ji wani ta taɓurza da aka yi a kansa ba saboda shi kafin fir'auna ya fitar da wannan doka aka riga aka haife shi to amma dokar ta shafi sababbin haifuwa ne saboda haka annabi musa sai aka haife shi a daidai wannan lokaci mahaifiyarsa ta haife shi haka tana haihuwa ta gani ɗa namiji ne haka daga nan hankalinta ya tashi to sai allah subhanahu wata'ala ya yi mata wahayi وأوحينا إلى أم موسى أن ارجئيه فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين الله سبحانه وتعالى يا متى وهي يا gaya mata cewa ki shayar da danki in kina jin tsoro fa in khifta alaihi in kina ji masa tsoro kazzabani yan fir'auna su ganshi ko su ji labari ko akai musu tsegumi zo su kama shi zai su yanka shi fa alqihi je ki jefa shi cikin kogin nil ki jefar da shi wala takhafi kakki ji tsoro wala tahzani kakki razana kakki bakin ciki inna radduhu ilaiki za mu dawo miki da danki wa ja'iluhu minal mursalin kuma za mu sanya cikin manzanni zai zama manzo Allah ya gaya mata wannan to ta yaya aka yi mata wannan wahayi da yawa daga cikin mufassirun masu malaman tafsiri sukan ce Allah ya mata ilhami ne ya kinsa mata abin a zuciyarta ne sai ta ji haka a ranta wasu kuma suka ce <clears throat> bacci ta yi sai ta gani <clears throat> sai ta gani a bacci wasu kuma suka ce a ta hanyar mala'ika ne Allah ya aiko shi ya mata magana da wahayin da ba irin na annabta ba saboda haka dan an aiko mata wani sako na musamman ba lalle ne su zama annabiya ba tunda ba kowa ne aka aiko wa da mala'ika bai zama annabi haka wasu malamai suka faɗi haka wasu daga cikin malamai sun faɗa haka abu hayyan a cikin littafinsa al-bahrul muhit ya ƙarfafi wannan ra'ayin ya ce saboda yadda maganganun da suka zo a ayar ba zai yiwu ba a ce kawai a mafarki ne duk ta gani ce na raduhu ilaiki wa ja'iluhu min al-mursalin ana irin mafarki ne wannan shi za mu dawo miki da shi ko ilhama za mu dawo miki da shi mu sa miki cikin manzanni ko kuma a ce akhudhu aduwwun li wa aduwwun la makiyina ko makiyinsa zai zai abin nan zai dauke shi abin da suke cewa ilhama shine Allah kin sa maka wani abu ka rika jin cewa in nayi abu kaza ai kuwa tabbas daidai ne shine ilhama shine ake kira ilham ilham Allah na iya wanda ba annabi ba yana iya wa kowa kamar mutane biyu ne suke zaune a guri a gindin wata abin nan itaciya ko gindin wani gini sai ɗaya taɓa ɗaya ce kai ni fa ban yadda ba tashi ba gurin nan ina jin a raina kai mu ba nan kawai dai mu tashi suna tashi ba a minti biyu ba kawai sai wannan katanga sai ta faɗi wannan ilhama ce kaga ba zai ce an wasa wahayi ba ba zai ce Allah ya gaya mun ba kawai dai shi haka ya ji a ransa kuma ya ji abin ya zauna masa a zuciya shi yake cewa ilhama abin da ya faru ga mahaifiyar annabi musa alaihissalam ya fi ƙarfin ilhama maganar waɗanda suka ce wahayi ne ta hanyar mala'iku ta fi ƙarfi ta fi kuma dacewa ah, domin ah, zai yi wahala kawai ta ji abin a ranta kawai zuciyarta ta saƙa mata cewa ta ɗauɗanta ta sa shi a akwatu ta jefa shi a ruwa kuma ta yi abinda take guje masa shine halaka a yi dama abinda take tsoron masa kenan ɗaukan jariri a sa shi a cikin akwati a rufe shi a jefa cikin ruwa wanda ma ai halaka ce ba zai yiwu ba a ce kawai zuciyarta ta saƙa mata wannan kuma ta ga cewa a cikin yin haka akwai tsira ba za ta yi ba zai yiwu ba dole sai akwai wani abin da za ta tabbatar da cewa haka yake shi ne wahayi ta hanyar mala'ika a wasu masu ba da labarai suna ba da labarin da ba shi da tabbas cewa lokacin da ta ji tsoro sai ta samu akwati sai ta sa shi a ciki sai ta zama da ta daura akwatin igiya sai ke jefa shi in ta zo shayar da shi a sai ta jefa shi cikin wannan ruwa ga igiya nan ta sa ta taho har da take in ta buƙaci ba shi nono sai ta jawo igiyar sai ta ba shi nono sai ta sake sake sai koma wairan nan ta ba shi ya sha sai ta sake sai ta daura igiyar ba eh shi kenan sai igiya ta tafi da shi sai ƙofar gidan fir'auna <laughs> to wannan labari ne ba ma ba shi da wani madogara tabbatacciya yana nan an rubuta a cikin littafin tafsiri da za ku ji wata rana wani mai tafsiri yana faɗa to amma duk faɗa aka yi amma ba aka samu wata waya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba to aikowa aiko da annabi gabanin aiko da mala'ika zuwa ga wani annabi zuwa ga wani mutum da ba annabi ba gabanin annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan ya yi ta faruwa ya yi ta faruwa kuma wannan bai sa waɗanda aka aiko musu mala'ikan sun zama annabi ba mun san cewa Allah subhanahu taala ya aiko da Maryam alaihassalam mala'ika ya aiko masa abin nan arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiya muka aika mata da ruhi mu shine jibril ya je mata a matsayin mutum cikakke ya yi magana da ita hakanan sara matar annabi ibrahim a.s. ta gama la'iku lokacin suka zo a matsayin mutane suka ziyarci mijinta annabi ibrahim khalilur rahman a.s. a daidai lokacin da suke tafiya za su je su halaka mutanen annabi lot suna ta a ai cewa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa tana tsaye a gaban da ta ji abinda ake suke tattaunawa ta yi dariya sai suka yi mata bishara sai suka yi mata bishara a ne har take tattauna da su a alidu wa ana ajuzun wa min amri rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bait ba tattaunawa suka yi da ita kuma mala'iku ne amma ta zama annabiya ba ta zama annabiya ba maryam ma ba ta zama annabiya ba sai a ƙaunin wasu waɗanda malamai ba su goyi bayansu ba saboda ba aiko ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim mazaje ne Allah ya aiko rijalan min ahli ƙura. mazaje ne da suke zaune a birni su Allah subhanahu wataala ya aiko don haka wannan magana da suka yi da waɗannan mata ba su zama annabawa ba da haka dan an aiko mala'ika ya magana da annabuwar annabi musa alaihissalam ba ta zama annabiya ba kamar yadda waɗannan su ba su zama annabawa ba a cikin sayo muslim kwai hadisan abu huraira da yake cewa annabi sallallahu alaihi yana cewa wani mutum ya tafi ziyarar ɗan uwansa a wata alƙarya sai Allah subhanahu wata'ala ya ajiye masa mala'ika akan hanyarsa yayin da ya zo sai wannan mala'ikan ya tambaye shi aina turid ina za ka ne ina ka nufa ya ce uridu akhalli fi hadhihi alqarya ina na nufi wani dan uwana ne a cikin wannan alqarya don in ziyarce shi yace ce fa hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha akwai wata wani abin duniya ne ni'imar duniya tsakar da kake so ka haɓaka ta kana so kai masa ziyara ne saboda wani abu da kake kwaɗayin ka samu a wajensa ya ce da shi la ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jal ce a ba haka bane ina dai san shi ne dan Allah sai wannan mala'ika sai ce da shi fa inni rasulullahi ilaik ni manzo ne na Allah ya aiko ni wajenka bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabta kama ahbabtahu fi kai ma Allah ya so ka kamar yadda ka so dan uwanka saboda shi kaga wannan ba ba mala'ika bane ba annabi bane amma kuma gashi Allah ya aiko masa da mala'ika sun yi magana ya gaya masa ma shi mala'ika ne an ne rasulullahi ilaik ni mala'ika ne zuwa gare ka akwai ƙisar al'akra eh, zabiya da mai ciwon albaras da mai ciwon makanta guda uku wadda kissa ce mashuriya ta tabbata a cikin ainihin a cikin sahihai waɗanda Allah ya ko musu mala'ika don ya jarraba su kowanne aka ba shi dukiya aka warkar da shi aka ɗora shi akan jarrabawa babu wanda ya ci wannan jarrabawa sai ainihin makaho shi kaɗai ya ci wannan jarabawa to kaga mala'ika aka aiko shi ya zo ya yi ta magana da su wannan kaga bai sa sun zama annabawa ba saboda haka ba wai sharaɗi ba ne don Allah subhanahu wata'ala ya aiko da mala'ika an ga mala'ika an ji maganan mala'ika mala'ika ya yi magana an ji wannan ba shi zai sa a zama annabi ba hadisi na biyu da muke karanta hadisu jibril a cikin al'arba'unan nawawiya wane ne ya zo gaban annabi sahabbai duk suna zazzaune ya yi ta tambaya annabi yana ba da ansa mala'ika ne ya sun zama duk annabawa sai tambaya umar ya ce umar kasan ko waye wanda ya ce waye kuma ƙauye ne <laughs> ya ce jibrilu ne a taku allima yu'allimukum dinaku ya zo ne yana koyar da ku addininku ya zo ya koyar da ku ku saboda haka hawa suka tashi a guje wai ko za su gaisa suna zuwa suka ga ya bace to dawa ina za su gan shi eh? a aisha radiyallahu ta'ala anha ta rana annabi ya yi bako ya gama abinda suke da annabi ya tafi to ta leƙo ta ga wani ne sai annabi ya tambaye ta wa kike zaton tare da ce dihiya ne dihiyatul kalbi wani sahabin annabi ne ya saba zuwa gunsa sai ai shi ne ya zo ce a'a jibrilu ne jibrilu ne ya zo kai da ta san jibrilu ne ai ƙara fatsowa za ta yi ta yi masa kallo na ƙorilla ta ga jibrilu <laughs> duk da haka kaga ta gan shi sai dai ta gan shi a sifar mutum ko shi annabi sallallahu alaihi wasallam sau bi tak ya taba ganin shi a sifarsa ta mala'ika ba duk sauran a sifarsa ko in zai gan shi a fili to sai dai gan shi a sifa ta mutum ta ɗan adam sauraka iz auhaina ila ummika ma yuha yana nufin Allah ya mata wahayi ta hanyar aiko mata da mala'ika da abin da ya mata wahayi da shi shine abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa a gaba a nikzifihi fit tabuti fakzifihi har zuwa ƙarshen ayoyin da za su zo nan gaba wanda lokaci yayi zamu zakata anan da muka yi na daidai Allah subhanahu wataala ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh